الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وانا نوانا كتس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام مسلم دا الإمام أحمد دا ابن ماجة سرويته وانا حديثي أجكل للتفنسو لتتفنسو لقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza walakin qul فإن لو تفعل تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama yana koyar da mu abubuwa da dama kamar yadda aka sani maganganu na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sukan zo a takaice a dunkule amma kuma in aka fasa su za a samu abubuwa masu yawa masu faɗin gaske wannan yana ɗaya daga cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tattare abubuwa da yawa a takaice a irin wannan zama ɗan takaitacce kami dunkulallen bayani ne game da waɗannan abubuwa da shi wani hadisi ya kunsa hadisin yana cewa kamar yadda muka ji an karɓo shi daga abu huraira shi kuma ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa mumini mai ƙarfi ya fi kuma ya fi soyuwa a wurin Allah ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa a wurin Allah sama da muminin da yake da rauni amma kowannensu yana tattare da alkhairi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kwadayin abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah kada ka nuna gajiyawa sannan idan wani abu ya same ka wanda ba shi kake so ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kada ka rika cewa da a ce kaza ya ce domin da a ce wannan wani abu ne da yake bude kofar shedan yake bude aikin shedan ya ce ka ce ƙadurullahi wa masha afal kaddarar Allah ce wannan kuma abin da ya ga dama ya aikata wani hadisi da farko za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa muminai ko da sun yi tarayya a cikin imani to wani ya fi wani duk da kasancewarsu muminai ne sun yi imani da Allah sun yi imani da manzansa sun yi imani da littattafai da ranar lahira da sauran rukunan imani to amma wani ya fi wani a gurin Allah gwargwadon yadda ƙarfin imaninsa yake gwargwadon yadda fifikonsa yake a gurin ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if karfan mu'mini yafi alkhairi kuma yafi soyuwa a gurin Allah sama da mu'minin da yake mai rauni dukkanin su Allah yana son su kuma dukkanin su suna da alkhairi to amma wanda imaninsa ya fi ƙarfi wanda himmarsa da ƙoƙarinsa suka fi yawa wannan ya fi zama mafi alkhairi kuma mafi soyuwa a wurin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kullin khair dukkaninsu suna tattare da alkhairi dan kada wannan kwatancen ya sa wani ya dauki cewa to shi wanda ba yake mai rauni ba shi da alkhairi kenan ko kuma ba zai samu karbuwa a gurin Allah ba nabi ya ce a dukkaninsu suna da alkhairi amma dai wanda yake da karfi cikinsu ko wanda ya fi ƙarfi cikinsu ya fi alkhairi wa fi kullin khairu wanda yana nuna cewa yana da kyau mumini har kullum ya zama mai ƙarfin imani ƙarfi da ake nufi a nan ba ƙarfin jiki ba a zama mai ƙarfa ba ce wannan suna ƙarfin jiki wannan ba mutum ne ke yi wa kansa ba allah subhanahu wataala shi ke halittar mutane ya bambanta su wajen ƙarfin jikinsu wani ya fi wani ƙarfi to abinda duk ba kai za ka yi wa kanka ba haka za ka tsinci kanka to ba a cewa an fifita wani a kanka ta fuskar lada ta fuskar ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wata'ala ce wannan dogo ne wannan gajere ne wannan mai kiba ne wannan siriri ne wadda wani abu ne wanda haka Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya halicci kowa don haka wannan ba shi shine ake fifita mutane a kansu ba ana fifita mutane ne saboda imaninsu ƙarfin imaninsu sauraka ana ana nufin ƙarfin imani ƙarfin imanin da zai sa mutum ya zama mai himma wajen ibada mai himma wajen neman ilimi mai himma wajen ayyukan alkhairi babu shakka wanda duk ya sifantu da wannan ya fi wanda irin waɗannan sifofin ba su da ƙarfi a tare da shi wanda yake da ƙarfi wajen imaninsa da aikin alkhairi da himma da neman ilimi da haƙuri kan wasu wahalhalu da za su bijiro masa babu shakka wannan yana gaba akan wanda ba haka yake ba amma annabi ya tattara cewa fi kullin khair dukkaninsu suna tattare da alkhairi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai wa kullun wa kullun wa'ada Allahu al-husna Allah ya fifita sahabban da suka yi imani suka yi yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam, suka ciyar da dukiyarsu kafin sulhul hudaybiyah kafin shekara ta shida Allah ya ce ba za su zama ɗaya da waɗanda sai daga baya ne suka musulunta sai daga baya ne suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi yaƙi tare da shi ba Allah ya fifita waɗancan akan waɗannan sai kuma ya ce wa kullun wa'adallahu alhusna amma fa dukansu Allah ya musu alkawarin aljanna kada wani ya fahimci cewa kamar waɗancan na farko su ne 'yan aljanna waɗannan ba 'yan aljanna ba ne to irin wanda yana nan da yawa a cikin alkur'ani ubangiji su subhanahu wata'ala yakan nuna wato kwatance tsakanin abubuwa ko mutane guda biyu wanda dukkaninsu sun yi tarayya da alkhairi amma kuma sai zamana ya tattara su gaba ɗaya ya nuna cewa karɓaɓɓu ne dukansu a wajensa kamar inda Allah yake maganar annabi Dawud da ɗansa Suleiman wa Dawud wa Suleiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin ce fa fahamnaha Suleiman ce wa kullan ataina hukman wa ilma saboda fifita wannan akan wannan ba shi yake nuna cewa ɗayan ba bai samu karbuwa a gurin Allah ba amma dai ana son mumini kullun ya rika wato a rika tsere da shi wajen samun karbuwa a wurin Allah subhanahu wataala saboda babu abin da zai zama maka gata irin ka samu kusanci da Allah subhanahu wataala domin da kasancewa wani babba a nan duniya wanda aka san cewa yana da alfarma da yawa da zai iya mutane kowa neman kusanci yake da shi don ya samu wannan alfarmar to gari kuma ubangiji subhanahu wataala rabbus samawati wal ard saboda ka so a ce kayi abin da zaka zama cikin na kusa kusa da shi waɗanda za su samu karbuwa da za su zama masu wato addu'a ubangiji su wani wata yana sauraron addu'arsu da gaggawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sai ya ci gaba da cewa ihris ala ma yanfa'uk kayi kokari kayi kwaɗayin abin da zai amfane ka to duk abin da ka san ka amfana da shi rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta lahira da zamantakewa kar al'umma to ka zama mai kwaɗayin wannan ka zama abu ayyukan alkhairi ba a samun ka a ciki duk wani abin da ka san yana da amfani to a ganka a ciki abu ne mai kyau shi da ihris ala ma yanfa'uk abin da duk ka san yana da amfani to ka dage ka zage a kansa kada ka bari mutane suna yi kai kana zaune gefe kana kallo duk wani aikin alkhairi da ka ga ana yi kokari kai ma ka sa taka gudunmawa koya take sai ka ga cewa kai ma ka yi tarayya da su watakila kai da za ka saka naira ɗari wani ya saka dubu ɗari sai ka gan kuma tare a sahu ɗaya a ranar gobe kiyama kai da wancan ko ma watakila ka gan ka ganka a gaban shi idan ka fi shi ikilasi in ka fi shi idan Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaburar da mu akan cewa mu zama masu kwaɗayin abinda da duk zai amfani mu wani abu mai amfani ya kamata a samu mumini a wannan guri matukar dai abin bai fi karfinsa ba ya yi shi bakin gwargwadonsa kaga wannan ita ma wata dunkulalliyar nasiha ce wacce idan ka duba za ka ga cewa a dukkan wani sako na rayuwa za su iya shiga duk wani abin da ka san mai amfani ne to zama na kana da kwaɗayi a kansa kakka bari sai wasu ne suke yi kai ka zara ido sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasta'in billahi wala ta'jiz ka nemi taimakon Allah kada ka nuna gazawa wato duk aikin alkhairi sawa'un wanda ya shafi ibada ne wanda ya shafi zamantakewa ne wanda ya shafi taimakawa al'umma ne to wani abu ne wanda yana neman tallafi da dafawa daga ubangiji subhanahu wataala kada ka dauka cewa ko iyawarka ko wato wani eh, abin nan naka iliminka ko wani abu zai sa ka iya yin wannan aiki a'a sai Allah ya dafa maka sai ya tallafa maka ibadar nan da muke yi yanzu muka gama sallar isha'i ba ubangiji subhanahu wata'ala ya dafa mana ba da zo muna can muna ta bacci haka ubangiji ala shi ke taimaka maka ka samu kanka cikin ayyukan alkhairi ka samu kanka cikin mutane na kwarai haka kullun cikin neman taimakon Allah muke shiriyar da muke fatan mu ga muna tare da ita ko da yaushe kullun roƙonta muke Allah ya mana ihdinas siratal mustaqim kullun muke faɗa a sallolin mu mu guda abinan da biyar da muke na farilla sha bakwai a yini a raka'o'i goma sha bakwai a yini waɗanda duk a kowace sallah sai mun yi wannan addu'a ka shiryar da mu ta farki cikin fatiya muna karanta iyaka na abudu wa iyaka na sayi saboda muna da tabbacin cewa ba don taimakon allah ba su wani wata'ala ba za mu samu wannan shirya ba eh, shi yasa za ga yan aljanna in sun cikin aljanna farkon godiya da suke wa allah kenan الحمد لله hadana هدانا لهذا وما كنا لنهتدي laula ان hadana Allah sai mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan hanya ta shirya ba dan Allah ya shirya da mu ba shi ba za mu shirya ba sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai suna aikin gina masallaci mai abin da masallacin Madina irin abin da suke faɗa a cikin maganganunsu irin na karawa kansu karfin gwiwa فاللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا سلينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا خينا إن وأنا نعم كلمة يا أبنجي بعدا كيف بضام شريا با بضام يسلى با بضام يسنكا با وتدوانا تبكوني لقو جنكا هكا باوا يزمى مني من تبكوان الله أشكي دكا الأمراسا كلي روكا إيا وسا ولي وسا إلي منسا شيزي ساي إيا أبن آه dole sai ya samu dafawa ta ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ista'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'jiz kada ka rika nuna gazawa to duk abinda zaka gani na alkhairi sawaran ka cewa zaka iya kada ka rika karantar da ka cewa ba zaka iya ba ka dauka zaka iya kuma ka nemi hanyoyin da ake bi na aga an cimma wannan abin kai ma ka bi su sai ka ga ubangiji wata ala ya tallafa maka yawanci wani lokaci mutum zai iya abu to amma sai ya sa wa tunaninsa cewa shi fa wannan abin ba zai iya yin shi ba shi kenan sai ya zama a yadda yake ba sai ci gaba ba shi yasa kullum ka sa wa tunaninka cewa abu kaza ko bacci ka kwanta da niyyar ka tashi cikin dare kai sallah kada ka kwanta da niyyar cewa kai bacci in fa nayi bacci da kira in tashi to karshe ba ka tashi ba ka kwanta a kan cewa zan tashi karfe kaza to da ikon Allah sai ka ga na yi kamar alam sai ka ji ka amma ka gaya wa tunaninka cewa ba za ka yi ba to ba za ka iya tashin ba kuna ga mutumin da yake za a jafalanki a ƙasa za a jafalanki a ƙasa ce mutum ya taka shi falanki na katako ce ka taka ka wuce da yawan dukkanin za mu iya taka shi mu wuce amma ka ɗora shi a sama aka gitta shi a sama ce a taka a wuce da yawa sai an fadu saboda lokacin da ake tafiya a kasan, ba a kawo faduwa a tunani ba ka kara gawa jikinka cewa za ka faɗi ba sai ka ta tafiyar ka ba tare da amma lokacin da yake sama ka riga kara gaya wa kanka to sai fa zan fa yi fadu shi kenan sai ka ji ka saboda haka akwai wani abu a tare da mu mu muke ba umarni mu muke ba shi dokoki da kanmu a yadda muka gaya masa ga abin da muke so shi nan sai da cewa jikin bai ya ansa gaba daya annabi ya ce wala ta'jiz kada ka nuna gazawa sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa idan wani abu ya same ka wanda ba shi kai niyya ba komai yana a hannun Allah subhanahu wataala shi raba komai shi tsara komai kai bawa bawa ne na Allah subhanahu wataala sai da kai haka idan wani abu ya same ka wanda ba shi kai kaso ba to kada ka rika cewa da a ce kaza da a ce kaza nabi ya ce wannan yana buɗa maka wata hanya ce ta faɗa cikin ayyuka na shaidan shaidan zai samu kofa kuma daga nan sai ya cire maka imani da kaddara cire maka imani da cewa komai Allah subhanahu wata ya riga ya tsara shi shi shikenan ya samu wasa da imaninka har ma watakila ka rika tunanin cewa da a ce wane ka gani ko da a ce wane yana nan ko da a ce kaza wane da abin da ya same ka ba zai same ka ba to kaga nan sai zamana mutum ya saki layi akan kuma abin da ba zai amfane shi ba tunda abin da ya riga ya faru so haka duk wani abin da za ka faɗa yanzu ihu ne bayan hari ya riga an shi ya riga ya wuce annabi ya ce ka ce qadrullahi wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddara kuma abin da ya kada ma yayi wannan shine abin da mumini yake faɗa kullun yana babu laifi in abu ya zama na da'ar ubangiji ne cikin abin da yake biyayyar Allah ne kai da na sani idan har wani abu na biyayyar Allah ya wuce maka ta da a ce kaza da da na zo da wuri da na samu sallan nan da na yi sauri da wannan babu laifi annabi yana cewa la ustaqbaltu min abri mastajbartu ma suqtu al hadiya shin da ya tafi aikin aikin hajjinsa ya kora abin hadayarsa daga baya sai ba wa sahabbansa umarni cewa duk wanda bai koro abin hadayarsa ba to ya mai da hajjinsa ta koma umara sannan kuma ya dau hajji daga baya wato ya jama'ci yake cewa ni ma da na san abin da zan iske nan gaba to da ban zo da hadayata ba saboda bai saboda wani aiki ne na ibada za ka so a ce kai ma ka samu wanda yake yafi fi kamala ya fi cika sosai sauraka a cikin aikin ibada wannan babu komai su za mu ga wani hadisi a dunkule inda a ce za mu zauna a kan samuna ta dogon bayani za mu ga abubuwa yawa sun shiga karkashinsa haka kuma maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam suke kowane ɗaya in ka ɗauka za ka samu wasu gaɓoɓi ne tattare da su wanda kowace gaɓa tana zaman wata ƙa'ida wadda ta rayuwa ce da in ka tsaya ka dube ta za ka ga cewa ta gina maka asasi mai girma na rayuwarka Allah ya samu dace ubangiji subhanahu wataala ya mana gamdakatar ya nuna mana gaskiya a koyaushe babu ikon aiki da ita ya nuna mana ƙarya kuma koyaushe babu ikon kauce mata sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kawo wakilce su kenan. a sanya agogo a hannun dama ko hagu duka ya halatta kamar sa a zobe ne annabi sa yana sa zobe a damansa yana sa a hagunsa to in akwai wani abu da zai ka kwatanta agogo da shi a jikin dan adam shine zobe a lokacin ma'aiki sallallahu babu agogo bare a ga ina ya saka amma dai akwai zobe zoben wanda yana sashi a dama yana kuma sashi a hagu saura ka yadda ya fi maka sauki ka fi jin daɗinsa sa kawai ka sa kayan ka in a kafa ma za ka saka babu wanda ya sai ana eh, so ba wai don ana amfani da dama ko da ana amfani da hagu ba zai hana don kasa a daman ba ka yi amfani da hannun daman ka nauyi gare shi da ba za ka iya daga daman ba nan yana jikin tambayar ka ta biyu ta karanta ayoyi da suke dauke da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar muhammadun rasulullah a cikin sallah shi mutum zai yi salati a ciki ko ba zai yi ba ita sallah da da aka sani ko malamai suke bayani a cikin littattafai sun zo ta tarifin sallah suna cewa wani aiki ne ke bantacce a wani lokaci ke bantacce da yake da wata sifa bantacciya wato komai a keɓe yake an riga an tsara mai za ka yi a gurin akwai abin da ana yin shi a waje amma a sallah ba za ka yi shi ba ko da kuwa mai kyau ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai ruku'u ko sujada ka karanta alqur'ani akwai abin da yake qur'ani ba abin da yake qur'ani amma aka ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nuhitu an aqra alqur'ana fi fi ruku'i was sujud an hana ni karanta alqur'ani a ruku'i da sujada saboda mai saboda anan akwai wani abu da ake so a lokacin kai faka ba daidai bane ka kawo wani abu kamar mutum ne ya ce zai yi ka sallah in yayi sujjada zai rika karanta kulhuwan lahus kafa uku ko kafa hudu kaga ba wanda zai amince masa yayi wannan duk da cewa abu ne mai kyau akwai hadisi cikin sahih muslim na muawiyah ibn al-hakam as-sulami ya zo wajen annabi sallallahu daga kauye yake shigo madina zo ana sallah wani ya atishawa sai ya ce da shi rahmukallah ya san ana cewa mutumin da ya ci shawaye gode wa Allah a ci da shi rahmukalla to shi bai san cewa wannan sallah ce ita sallah da ba a ce kai ba kar kai saboda haka sai kasance da ya yi sahabbai suka fara masa nuni cikin sallah din cewa bayan ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa cewa ba a yin wannan so abin da ya fi dacewa shine mai karatu wannan wanda yake sallah ya saurari karatu alkur'ani ko da salati ne a cikin ransa ya halarto abin a zuciyarsa ba sai ya furta ba akwai wasu lokuta da ake bukatar kada wani abu na sauraro kawai da kuri alkur'an fastami'u lahu wa ansitu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mulimai yana hudu ba ranar juma'a wanda ya ce wa dan uwansa unsut faqad laga da zai ce wa uwansa yi shiru ya ji wani yana magana sai ce yi shiru annabi ce shi ma ya rasa ladan juma'arsa yi shiru din nan umarni da kyakkyawan abu kaga mutum yana yi ba daidai ba ka ce bari bari to amma da kai ma so ka ake saurara kyale shi shi ya ji da kansa yanzu abin ya kare a kansa amma kana tsoma baki to kai ma ka shi ka zama shi duk da abin da kai mai kyau ne so wannan mutane dai suna yin abu ne da kai ba tare da wani dalili da yake nuna haka ba sai tambayi ka ta uku da ka cinye tambayi da ce ce ita mm. oho eh ta su hada hada cewa in an hada sallah ko ba za a hada sallah ba da za a dawo tarawi wannan ba ba hujja ce ita hada sallah ana yin saboda saukar ruwa din kuma ai ba lalle ne kowa ya fito tarawih tarawih akwai wanda zai a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sau hudu a masallaci tare da sahabbai sauran kuma shekaru duk ya rika yi a cikin gida saboda kar ya rika fitowa daga baya Allah ya farlanta abin kuma a kasa a lokacin sai na Umar shi ya hada su ya ga kowa an zo masallacin kuma kowa yana yin nashi sai ce to da haɗu mana a yi tare da annabi ya taɓa haɗu mun yi tare to shine farkon wanda ya fara hada sahabbai aka ci gaba da yi bayan fatin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci ba babu wani dalilin da zai sa a ce idan ana ruwa ana an yi magaruba ba za a isha'i ba saboda ai za a da tarawih tun da ai ba lalle ne kowa ya dawo ba kuma kowa na da haƙƙi a cikin wannan sallar isha'i din haka bai kamata a haramta masa sallar isha'i ba saboda saboda tarawihi saboda ka gara a hada in ya so wanda zai dawo tarawihi ya dawo wanda kuma zai dawo ba ko yana yi a gida ya tsaya ya kai sa a gida to an yadda ɗaya ce tashi ko ya wakilci kowa shi eh, inda a masallaci idan liman na ba ba za ka ce wa ɗan uwanka ausi ba to idan ka ɗan taɓa shi haka saboda surutu shi taɓa wannan na matsayin abinda ba a so shine ka shagaltar da kanka

dai akan mimbari ake yin ta kafin sallah sunan ta hudu ba in ka wannan afo eh kafin a tada sallah da ya hau mimbari yana yi wannan da ake cewa free hudu ba ba ita ce hudu ba ita wannan wannan nasiha ce wani dan gabatarwa ce wanda ya ga kan mimbari yake to hudu ba yake da ko a wanda na tsaye na kasa kafin ya hau mimbari ba ita ce hudu ba hudu ba annabi sallallahu alaihi akan mimbari yake eh da misali wanda ke da Hausa da da eh. hmm. akwai waɗanda suke farawa da nasiha da hausa sannan su da turanci sannan da larabci akwai wanda za su fara da larabcin su dan takaita sannan su na yi sannan su yi su da yi wannan ba a kan mimbari suke yi ba eh? a kan mimbari da suke yin wannan eh, dukkan su hudu ba ne kuma duk yadda kai abinda ake ce hudu ba ne abinda za ka tunatar da mutane ne hudu ba ita ce manufar hudu ba kamar da zuciyar hadithin jabir sunan abi dawud shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan hudu ba zakiro da al'akhira yana tunatar da mu lahira yuzakkiru nas yana tunatar da mutane haka duk abin da za a yi a tunatar da mutane shine hudubar shi yasa babu hikima kai huduba da yaran da babu mai fahimtar sa saboda tunatar wanda aka ce annabi yana yi wa mutane kai ba kai ba shi yasa ba wajibi bane a yi larabci ko a yi wani yaren da ba shi ake ji ba in da yau liman zai hau mimbari ya yi hausa gaba daya ko ya turanci gaba daya saboda waɗanda suke gabansa don abin da suke ji kenan ya yi hudu ba so sharɗanta cewa sai an yi larabci a ciki ba da wani dalili idan aka dubi manufar da ta sa aka ce a yi hudu ba kamar yadda mai aunin ma'abut yake faɗa shi manufar da ta sa aka ce a yi hudu ba shi ne a tunatar da mutane kaga in an dai tunatar da mutane ne za ka tunatar da su da abin da suke fahimta kana magana da ba sa fahimta ta kaga ba tunatar da su kake yi ba so kuma ya da wani cewa ko ko a fara da larabcin ko a fara da turancin ko a fara da hausa duk wanda dai shi liman ya ga cewa ya fi masa sauki yana iya yi wasu wadda malar sai ke nuna kamar an gaga shirin turban da ake yi a kauye hmm. za a gane misali mun mutane kawai ba su yi larabci amma su yi man kawai da larabci kawai zai musu su ke ya saboda haka haka ya taso ya ga ana yi amma an samu an samu canji yanzu da ya yi insha Allah شاء الله في ذا ربنا كان كل شيء نمغي تتيا من يمانا زواب مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا